yana ci gaba da kawo mana misalai waɗanda suke nuni zuwa ga cewa lafazin laisa bi shay'in idan al'imamu yahya bin ma'in rahimahullah ya faɗe shi to wani lokaci yakan zo da ma'ana ba abinda yake shine shahararre ba wato yakan faɗe ta don nuni zuwa ga raunatawa wani lokaci kuma yakan faɗe ta a lokuta kaɗan-kaɗan don nuni zuwa ga ƙarancin hadithan mutumin ya ce khamisan misali na biyar ja a fi tartibil madarik wa takribil masalik li ma'arifati a alami mazhabi malik eh, lilkadi iyad rahimahullahu ta'ala al qadi iyad bin musa al-yahsubi rahimahullah ya da littafi mai suna tartibul madarik wanda mujalladi biyu ne ya yi shi dan tarihin mazhabin malikiya da malaman mazhabin da kuma nuni zuwa ga falalan mazhabin akan sauran mazahibi a cikin wani littafi da yana tarjaman zakariya bin manzur bin fa'alabata al-qurazi al-ansari ma yali sai wannan zance mai zuwa yanzu yace qala yahya ibn ma'in laysa bi shay'in yahya dan ma'inu yace wannan mutumin ba a bakin komai yake ba wa laysa bi thiqatin ba amintacce bane wa huwa dha'ifun yace shi mai rauni ne wa qala ad-duri faraja'atu yahya miraran faza'ama annahu laysa bishay'in yace na nemi ƙarin bayani da ƙarin eh, tattaunawa da malam yahya akan wannan mas'ala malam yahya ya ci gaba da cewa lalle wannan mutumin mai rauni ne kana tufailiyan yace ya kasance tufaili ne lafazin at-tufaili eh, eh, yana zuwa da ma'anar mutumin da ke kamar abin da ake cewa get crasher wanda yake shiga wurin walima ko taron da ba a gaice shi ba shi laraba suke ce matufaili eh, nisba zuwa ga wani mutum mai suna tufail binu ah, binu ko dai dallal biddal ko kuma zallal duka ana ana ana ruwaitowa haka a sunan shi mutumin kasar kufa ne ah, ah, tufail binu zallal al-ghatfani wanda ya shahara da ɗabi'ar a zuwa cin walimar da ba a gaice shi kuma gani ya sha'ar da wannan ɗabi'a to duk wanda aka samu da irin wannan halin sai a ce mashi tufaili wato mai irin halin tufaili ibn zallal al-ghatfani lafazi ne na suka da nuna mutumin mutum bai da kamun kai eh shi nufi wa kana tufailiyan wannan mutumi wani mugaffal ne asalin shi ana kwatance da shi wajen kwadayi a dinga cewa atma'u min tufaili wane ya fi tufailu kwaɗayi sannan bayan kasancewa dama kwaɗayi ne zai kai mutum a ce yana zuwa cin abincin da ba a ce shi eh, malam yahaya dan ma'inu ya ce kana tufailiyan ya kasance yana yin get crashing yana shiga harkar da ba ta shi ba wa qala abu hatimin laisa bil qawi za'iful hadithi munkaru abu hatimin ya yace bayi da ƙarfi. yana da rauni a hadisi hadisin shabin kyama ne kutabu hu? amma da haka dai ana rubutawa dan itibari wa qala abu zur'a laysa bil qawi wahil hadithi munkaru wa dhakara yahya ibn ma'in annahu sakana bagdad yahya ibn ma'in ya bada labarin cewa wannan malami ya zo na kasar bagdaza wa qala yace la ba'as bihi qala al khatib al imam al khatib al bagdadi rahimahullahu yake cewa ikhtalafa qawlu yahya fi zancen yahya ya saba da juna akan wannan malami intaha maganar da ya ciro daga littafin tartibul madarik na al-iyad ya kare bi ziyadati ma baina shartaini min al-jarh wa at-ta'dil yace tare da karin abin da ke tsakankanin haifin guda biyu daga cewa wa qala duri zuwa qawluhu kana tufailiyan yace wannan ya dauko shi daga littafin al-jarh wa at-ta'dil na ibnu abi hatim salisan na shida jaa fi tartibil madarik أيضا في ترجمة حبيب بن أبي حبيب المدني المصري قال ابن معين أنا ما ابن معين يتي حبيب لي الذي بمصر حبيب إن مزون قسم مصر كان يقرأ على مالك يا كسنتي ينا كرنتا ينا جنبكي ومالك ويخطرف ينا ين سوري yana da saurin baki wajen jan baki ai yusri'u wa yana sauri yana tsitsinta kalmomi ya tsallakewa saboda saurin baki wa yaktabu lin-nasi wa yatasaffahu warqatayn sai dinga tsallakewa ya wuce shafi ɗaya biyu ya tafi gaba yana da gaggawa to wannan kaga rashin dukka ne da aka ba za a karɓi riwayarsa sa'aluni anhu bi misra yace sun tambaye ni game da shi a ƙasar misra inji ibnu ma'ini wa qultu laysa bi shay'in nace musu ba bakin kuma yake ba wa bi qira'atihi sami ibn bukairin wa huwa sharrul ard mala yace ibn bukair wato yahya bin abdullah ibn bukairin kenan wanda ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci ya rasu ta shekara 231 a riwayarsa ta muwatta da kira'ar wannan mutumin yace wa huwa sharrul ard irin wannan ta da bakin jan bakin shine jan baki mafi muni jan baki malami da zai baka fasara ka dinga yi a guje da kuma tsallake kana zaben abin da kake so kenan kana barin sa وجاء في ترجمته في تهذيب التهذيب قال عبد الله بن احمد عن ابيه فيه abdullahi dan gidan imam ahmad ya faɗa game da shi yace laysa bi thiqa wa qala abi yace babana yace kana yakribu ya kasance yana ƙarya walam yakun abi yuwathiquhu wa la yardahu abdullahi ya ce babana ahmad dan hambali baya amincewa da shi kuma bai yarda da shi ba wa asna alaihi sharran wa su'an ya yaba mushi ko ya yaba mai za a ce kenan ko ya za a da wasa dama athna takan zo da gargwadan maf'ul mutlaq dinta asna alaihi khairan da kuma asna alaihi sharran to sai ka ce ya ambace shi kawai za a ce kenan ko ya ambace shi da alkhairi ko ya ambace shi da shari kamar anan wa qala abu dawuda min akdhabin nasi abu dawuda yace wannan yana daga cikin mafiya ƙaryan mutane wa qala abu hatim matrukul hadith abu hatim yace hadisin shi abun watsi ne rawa an ibn akhi zuhri ahadith mawdu'a ya ruwaito daga dan daga cousin din zuhri hadisai na ƙarya wa qala an-nasa'i wal azdi matrukul hadith wa qala ibn hibbana ibn hibbana yace kana yudkhilu ala shuyukh thiqati ma laysa min hadithi ya kasance yana saka hadisai a cikin hadisan amintattu abinda ba a san shi a makarantarsu ba wa ibn ibana ce, a hadisu kulluha mawdu'a hadisan wannan malami gaba na ƙarya ne wala yahtashamu fi wad'il hadisi ala thiqat baya jin kunyar ƙera hadisai ya danganta wa makaryata baya yin wannan girin gidi shi din ma'ana wa amruhu ah, bayyinul kadhib al'amarin sa a fili yake cewa makaryaci ne sai mala ce sabi'an na bakwai wa za a fi tahdhib at-tahdhib bi tarjamati Muhammad ibn Umar al-Waqidi sahib al-Maghazi kuma manta yana ta kawo mana misalan fadan cewa laysa bi shay'in kuma ta bayyana cewa mai rauni ne mun lura duk waɗannan mutane masu rauni sai kuma a cikin tarjama Muhammad bin Umar bin Waqid al-Waqidi waƙidi dai wannan sahibul magazi mai asira wal magazi wanda babban malami ne alƙali min au'iyatil ilm kamar da zabi yake fada yace walakinahu matruk matrukun ala si'ati ilmi haka zabi ya fada game da shi a cikin uh, a cikin ainihin wato uh, ibnu hajirin kai amin a cikin taqribu tahdhib yake cewa uh, matrukun ala si'ati ilmi abun watsi ne da ilimin sa ilimi daban nagarta ta riwaya daban kamar wancan ne ash-shazukuni isma'il ash-shazukuni wanda sa'ansu imamu ahmad ne a wajen kwanduwar karatu da ilimi Karantar da sa a cikin sirr alamin nubala mujalladi na tara in ba na manta ba da zabi zo kai sai da mai kirari yace ce wane wane wane annaqidul hafidul fadh yace lakinnahu min al halaka yace yana daga cikin halakakku a riwaya saboda yana yana da ƙarya a cikin karantawarsa yana ƙarya a hadisi yana ƙarya a cikin zance da ake yi da shi shine malamai suka yi watsi da shi babu wanda daga cikin ashabul kutubul mutabara da ya riwaya daga gare shi shine mutumin da eh, abu zur'atar razi ya je garin su ya kwana din ya je ya kira ya nemi wanda za su yi musaffa hadisi aka gwada mishi a cikin daren sai da ya mai ƙarya a cikin wannan daren so da haka idan malami ya zama yana da karya kamar irin wannan ba wani amfani a cikin hadisin shi to haka Muhammad ibn Umar al sahibul magazi aka ga malamai suna cewa mai rauni ne ibn maja ya fitar da hadisan shi daga cikin rijal na ibn maja kaji malami ne alƙali wanda kuma yake yana daga cikin auiyatul ilm eh, ya rasu hijira da shekara 207 ne rahimahullah qala muawiyah ibn salih qala li ahmad ibn hanbal alwaqidi kadhabun zuki ta mallake wannan ko kenan ko wa qala li yahya ibn ma'in da'ifun wa qala marra wata rana yahya yace laysa bi shay shine mahallin shahidin ko wa qala marra kana yuqlibu yuqallibu haditha yunus yana jujjuya hadisan yunus ibn habib wa yughayyiruhu an ma'mar sai canza mai riwaya sa daga ma'mar laysa bi thiqa wa qala marra laysa bi shay wa jaa fi mizan al-i'tidal wa tahdhib at-tahdhib bi tarjamati salih ibn musa at-talhi al-kufi shi ma wannan yahya dan ma'inu yace game da shi laysa bi shay'in wala yuktabu hadithu shi ma wannan dama matruki ne kamar da ibnu hajar ya ambata yana da hadisi a cikin sunan tirmidhi da sunan ta imamu ibnu majah tirmidhi da ibnu majah kuma matruki zamu zo mu jima insha Allah daga imamu nasa'i gashi ma da yace wa qala al-bukhari munkarul hadith wa qala an-nasa'i matrukun wa qala hashim ibn marthad ah, an ibnu ain laysa bi shay laysa bi thiqa na'am تاسعا نترى وجاء في تهذيب a cikin تهذيب التهذيب في ترجمة محمد muhammad عبد الرحمن bin albailamani wanda shi ma wannan da'ifi ne ibnu adiyi ma da ibnu hibbana sun tuhume shi da ƙarya yana daga cikin rijal na abu dawuda da ibnu maja albailamani qala al-bukhari wa abu hatim wa sai nasai saji fi duk wannan suka ce munkarul hadith wa qala ibnu hibbana haddasa an abihi bi nuskhatin shabihan bi mi'ati yana da riwaya daga baban shi kusan hadisai ɗari wato daga Abdurrahman ibn al-Bailamani kenan hadisai 200 kulluha mawdu'a dukkanin su na zuki ta mallani la yajuzu lihtijaju bihi ibn Hibban yace sam bai halasta ya huja da shi ba wala zikruhu bai ma halasta ambace shi ba illa ala waje ta'ajjub sai dan ambata ayi mamaki wa qala Usman ad-Darimi an ibn Ma'in laysa bi shay'in وجاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم من ترجمة محمد بن أثيم أبي ذر روى عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني ينا رواية دقوانشا نسمى محمد بن عبد الرحمن البيلمان البيلماني, البيلماني قرئ على العباس بن محمد الدوري أن يحيى بن معين أنه قال يحيى بن معين يتي محمد بن أثيم allazi rawa an ibn al-bailmani laysa bi shay'in ba bakin kome yake ba qala abdurrahman ai ibnu abi hatim sai malam dan gidan malam yace sa'altu abi anu na tambayi babana game da shi fa qala munkarul hadith inta وجاء في ترجمته في في al الاعتدال يازو kuma a cikin tarihinsa a cikin mizan al-i'tidal qala abu hatim la yuktabu hadithuhu wa qala ibn ma'in marra huwa kadhab wa qala darqutni da'if duk kaga waɗannan misalai suna tabbatar da abin da ya ambata tun farko cewa duk mutumin da ka ji ibn ma'inin ya ce da yasa bi shay'in game da shi to tafi bayuwa zuwa ga kasancewar shi da'ifi ne maturuki ko abun watsi amma an samu wurare kaɗan kaɗan da suka bayyana cewa abin da yake nufi karancin hadisi al zahabi muhammad bin usman rahimahullahu ya ce a cikin littafin al'ibar sanata 92 wa 90 wa mi'a. shekara ta 192 shekara ta 290 ko na'am bare kuwa tarihin da wake da ke rubuta matsayin shi kenan dai ana magana ta hakikin riwaya sai daga kamanta tarihi shi akwai sauci game da shi amma amma da abin da zai zama marfu'i ne za a yi hukunci da shi da shari'a hukuncin sa kenan wannan babu ko tantama akai in tarihi ne sai sai an tantance akwai wasu hanyoyin da kan ka kalla a aikin da wannan ya a cikin hikmatu min at Muhammadu Muhammad al-Khamis da shi da wancan malam Allush a cikin masha a walam ya sai duk sun ta kawo waɗannan maganganun game da cewa wannan ayi riwaya waqidi ce waqidi matrukun waqi hakan karanta a cikin bin nan al-Imam al-Zahiri so da dama a cikin siyar alamin nubala yakan kora wasu kisoshi ya ce na di ne haka Ibn Kathirin a cikin al-Bidayah wa Nihaya haka ibn hajarin a cikin fatuhul bari a wajen da ke kawo kisoshi da siro wannan abu ne babu wani gubari a kan shi maturuki ne kawai maturuki kawalan wahida ko mun gani malam ya ce fiha awwalan zuhuril kharramiya almarika bijibali azerbaijan azerbaijan faghazahum hazimun ibn khuzaima faqatala wasaba a farkon wannan shekara ne a aka samu bayyanar waɗansu wani addini na 'yan bid'a wanda aka fi da suna alharramiyya wato dangantakarsu zuwa ga shugabansu wanda aka fi sani da suna abin nan babik ibn baharam alharrami lafazin haram ɗin ko haram asali farisanci ne fashiyan yaren iran ne abin da yake nufi shine alfarih holewa ko jin daɗi wata mazhaba ce ta ɗan bid'a batattu ɗan ibahiyya wanda mabda'insu shine allazza morewa suna da aƙidu sanannu da aka san su da shi daga ciki akwai al'imanu bil hulul wa tanasikul arwah suna da imani akan cewa mutane da Allah duka abu ɗaya ne Ta'alallahu amma ya kuna uluwan kabira da kuma tanasukul arwa cewa ko da rayuka sun mutu suna dawowa ne a sabuwar sura irin addinin yan buza mutanen indiya sannan suna da kuma aƙida akan kan fil maladzat kutsawa cikin abubuwan more rayuwa na ci da sha da alaƙar jinsi da duk wani tambeli ba tare da wani shamaki ba suna da aƙida kuma ila akan istihlalul maharib zina wal luwat wa sihaq duk wannan suna halasta shi aure tsakankanin ɗa da uwa ya da ƙanwa da ƙanwa matar uba da ɗan miji duk abin da dai Allah ya haramta na mata ɗin nan to su suna halasta shi sannan suna halasta zina da luwaɗi da maɗugu duk wannan halas ne a gunsu a matsayin hanyoyin more rayuwa suna halasta giya suna halasta caca duk wani abu da shari'a ta hana to suna halasta shi sannan suna inkarin alba'af cewa babu wata lahira sannan suna da aƙida game da ainihin wato a cewa babu shugabansu ɗin canto Allah ya shiga jikin shi shi babik binu bahram wanda ya taso da wannan aƙida musulmai sun sha wahala sosai a hannunsu an yi za mu zo mu ji sai da aka kusan shekara ashirin ana ɗauki ba da su kuma an ƙididdige mutanen da aka kashe musulmai a wannan yakin sun fi mutum hamsin a yakokin da aka yi su a tura komanda kaza su ruguje shi a tura wani su ci nasara a kan shi sai zamanin sarki da zamu zo can gaba ma'amun shi ne ya samu da taimakon Allah ya maganin su amma an sha wahala musulmi sun sha wahala kwarai da gaske a hannunsu da su ne al-kharramiyya eh, Ya ce albarika wanda suka fita daga musulunci asalinsu magoya bayan watin abu muslim ne al-khurasani wancan da aka kashe a baya kwamanda din nan to wannan haushin da suke ta ji suke ta jin haushin cewa an yi su kaza ana nan kaushin ne suka rikice suka kuma yadda suke haka akwai wanda shine da ya mutuwa ya mutu bai ba da wasici wato matarsa dama kamar yadda aka ba da labari suna kwartanci da wannan babi din binu baharam sai ta gawa sauran kwamandojin cewa ai wannan jagoran nasu ya yi mata wasiya cewa wannan babi ɗin shi ne shugabansu kuma ta ma aure shi daga nan al'amarinsu ya bayyana aka yi ta fitintunu da su a karo na farko an ɗan samu kakkashe su da kama bayi amma sun ba musulmai sosai wahala za a yi ta labarinsu lokaci bayan lokaci har zuwa ƙarshensu wallahu alam wa fiya tufiyar imamul kabiru abu muhammad abdullahi ibn idris al-azdi al-kufi al al-abid rawa an husayn ibn abdurrahman wa tabaqati wa qad rawa an malik ma'a taqaddumihi wa jalalatihi kana yusliku madhhabal wake babu wannan anaku na'am wannan mutumi mai suna abu muhammad abdullahi ibn idris al-azdi wanda yana da cikin jalul sitta mutumin ƙasar kufa alhafidul abid shi ma wannan shekara ya rasu ya yi riwaya daga husain bin abdurrahman da tsararrakin hussain dan abdurrahman ya ce kuma wa kadrawa an malikin ma a takaddumihi wa jalalati yana ma riwaya daga maliku tare da cewa a shekaru yana gaba da maliku a shekarun koyon karatu amma yana da riwaya daga malik ah, maliku malamin ne na fata mun gane wannan amma shi ma maliku ya taɓa yin riwaya daga gare shi kamar yadda zahabi ya bayyana a cikin sirru alamin nubala sannan kuma da ya dawo ƙasar kufa sai ya zama shi fatawarsa akan mazhabin mutanen madina ne mazhabin malikiya mazhabin fuqaha'ul muhaddithi ba mazhabin mutanen ƙasar kufa na ashabun ra'ayi ba da haka ya tayi rigingimu da su akan saba musu da yake a fatoyi qala imamu Ahmadu bin hanbal kana abdullahi bin idris nasija wahadi ya kasance mutum ne wanda babu irinsa nasij saƙa kuma suka ce Nasij wahadi wato wanda babu irin shi tilo ko kuma wanda ba a saba gani irinsa wakala bin arafa ma ra'aytu bil kufati afdala minhu ban ga wani wanda ya kafa lashi a ƙasa kufa ba wakala abu hatim huwa imamun min musulmi muslimina hujja yace limami ne cikin imamu musulunci kuma hujja ne ya kasance bawan Allah ne kamar da aka ambata mai bauta mai taka tsantsan Rashid Haruna Rashid ya nemi ya bashi alkalancin ƙasar Kufa sa aka kira shi zuwa bagdad aka zo aka ce a bashi alƙalanci yace baya su aka ce to ga kuɗi za a baka asiluka bilmal ya ce baya su ce to da Allah ka yi hakuri ka karantar da 'ya'yana su Amin da ya ce idan ja'una ma'an nasi nahu. in za su iya zuwa tare da mutane su shiga cikin makaranta za mu koya musu za mu koya musu karatu aka ce haruna rashid ya yi fushi har ya ce wai hak wadittu ni ma ra'aituka ya ce wa ana aidan wadittu ni ma tuka? ya tashi ya fita zuci ya yi tawaye kenan ku wa qala gairu lam ya kumbil kufati a'bada lillahi minu aka ce babu wanda ya kai shi bautar Allah a ƙasar Kufa ashat nataini wa na sana ya rayu shekara biyu a duniya rahimahullah wa fiha aliyu ibn Dhaybana Dhabyana al al-Kufi al-Qadi Abu al-Hasani wali qaba al-janib al-sharqi bi Baghdad thumma wali qaba al-Qudati وروى عن أبي حنيفة وإسماعيل بن أبي خالد وكان محمود الأحكام دينا mutawadi'an da'if alhadith bi ke yace sai kuma malam aliyu binu zabyan binu hilal al-absi wanda yake mutumin ƙasar kufa ne alƙali ne alkunya sababan alhasan malam yace yayi alƙalancin kama a ce bangaren gabashi kama a ce anguwar gabas ko local government ta gabas misali gabashin bagadaza sannan kuma ya rike mukamin shugaban alƙalai Wani dama hanafiya ne suke rike wannan mukamman ah, yana da riwaya daga abu hanifa da kuma isma'il ibn abi khalid babban mutum ne mai tawalu wanda yake da sarama a wajen hukunci da alƙalancin shi bai da wasa yace wa kana mahmud al-ahkam an yaba wa alƙalancin sa baya cin hanci da rashawa ko ya dauki ushiri a gado ko ya sakin ma mata dan ya aure ta duk baya yin wannan dayyinan mutum ne mai kula da addini mutawadi'an mai kankan da kai da'if al-hadith kuma a riwaya hadisi yana da rauni al-imam ibn majah ya fitar da hadisan shi amma mutum ne mai rauni kamar yadda malai ambata wa fiha al-amiru al-fadl ibn yahya al-barmaki akhu ja'far al-barmaki mata fi as-sijn wa qad waliya a'malan jarilatan wa kana anda kaffan min ja'far ma'a kibrin wa tayhin lahu akhbarun fi as-sakha'il mufrid hatta innahu wasala marratan ba'da ashrafil arabi bi 50 alf dinar sai kuma al-amiru al-fadl ibn yahya al-barmaki wato prince kenan a ce yarima falalu ɗan yahya al-barmaki dan uwan Ja'far al-Barmaki in kun a baya mun je kadiyar nakbatul baramika ko irin wato juyin juya halin duniya da ta yi musu ainihin tutsu baina ashiyatin wa duhaha wannan yan uwan Abu Ja'far al-Mansur ne wanda suka sha nono amin yan uwan uh, halifa ne uh, abin nan Harun rashid wanda suka sha nono tare da shi uwarsu ta sha da Harun rashid nono da aka su yan uwan shi ne bin riba'a kuma ya ja su a jika ya mutanta su ya girmama su babansu shi Yahya uh, shi Yahya din albarmaki yana da kallon shi a matsayin uba amma wasu mun karanta a baya da maganganun da sabanin da aka yi akan rigingimun da suka jawo rana a tsaka haruna rashidi ya juya musu baya gaba daya ya kama su ya kulle su ya tsiyata su ya kashe na kashewa ya saka da sakawa a gidan yari ɗaya daga cikin su shine dan uwan Ja'far din shine shi ma ya mutu a wannan shekara tsakanin rasuwar shida zamu zo mu ji da Haruna Rashid wata biyar bayan rasuwar shi da wata biyar haruna rashid shi ma ya rasu lokacin da abin ya faru shi baya bagdad aka aika mai da sako cewa kai ya dawo ya gudu ya ce ina ai ba irin shi ne mai guduwa wai don za a kama shi bayan kuma kamar da ya faɗa a nan wa kana ƙaduwaliya a menene a amalan jaridatan ya yi ayyuka da yawa ya rusa 'yan tawaye ya yi aikin gwamna eh, eh, kantoma ko makamantan haka ya dai taya haruna rashid ayyuka da dama na mulki amma da ya dawo aka kama shi a da aka kama shi an ce sai da aka mashi bulala 200 wanda sai da ya faɗi kamar ya mutu in fact sai da aka zaunar da wani likita a gidan yari yana ba shi kulawa ta musamman wajen mako biyu yana mashi jinya yana mashi kamar yanzu a ce dressing kenan ko na miki ko a ɗashewar jiki saboda bulalolin da aka mashi sannan ci gaba da zama a gidan yari hawa zuwa wannan shekara sanda Allah ya ɗauki rayuwarsa mata fi sijini ya rasu ne a gidan yari wa kana da kaffan min ja'farin ya fi dan shi ja'far sakin hannu ya iya kyauta fiye da ɗan shi ja'far shi kuma ja'far ɗin ya fi shi iya hulɗa da mutane da haka ji ya ce ma'a kibirin tare da ɗan banzan girman kai wa taihin da raini kuma mun amma saboda ya fi ɗayan hannun kyauta sai mutane suka kau da kai game da jafa'in shi da mugun halin shi da kan mawaƙa da sauran masu neman abin da za su lasa da 'yan ma'abba sun fi taruwa kofar gidan shi fiye da wancan kuma don ya iya kyauta kyauta muguriya wadda za ta haukata ka zai iya maka kyautar da za ta haukata ka za ta mai da kai rana guda ka zama mai arziki ka fita daga layin talakawa da ya iya irin wannan kyauta yana yin ta kuma Allah ya mashi arziki gashi ne ce da hu akhbarun fi sakha'il mufrid yana da labarai wanda suke ake ba da su akan kyauta wadda ta wuce hankali kana son ganin su ka kuma karanta tarjamarsa sa a cikin ainihin wato wafiyatul a'yan wafayatul a'yan na ibnu khillikan shine ya tsaya ya mushi tarjama mufassala jiddan shafuka da yawa ya bada labaran irin kyautukan da ya dinga yi a ce ya ba wani kyauta kaza ya ba wani kyauta ya ƙara mai da kaza ya yi kaza ya yi kaza ire-iren waɗannan kyautukan suna nan da yawa a labarin shi hatta inna huwa ba da ba'da ashrafil arabi bi 50 alf dinar wani lokaci ya taɓa yi ma wasu manyan larabawa su da yawa ba an ce sun mutum talatin yawa kowa cikin su kyautar dinari dubu hamsin kamar yanzu a ce miliyan dubu hamsin kenan ko ko mun gane kuɗi ne masu yawa masu yawan tsiya aka yi dinga ɗiwa yana ba su Allah gafarta mishi shi ne ya shahara yana gidan yari yana musuli da wannan wannan baitin kharajna min ad duniya wa inna la ha ko a wata riwaya walasna bi ahali ha? da ana ruwaitowa kharajna min ad duniya wa inna la ha falasna min al ahya fi min al fiha wal ahya idza jaa nas-sajjanu yawman li hajatin ajibna wa qulna jaa hadha min ad-dunya suna cikin gidan yare dan gidan yare da ake saka su wato da an yi sarakuna jabbirawa malam za a saka mutum ne fa wani gidan yarin sai an saka shi za a gine ba wundu ba komai ai mun ji game da abna'u Muhammad da Ibrahim ibn al-Hasan ko da ƴan uwansu sai an saka mutum kamar nan sai a zo a toshe kofar ba wai za a ce a kulle a yadda mu kullum ba za a sa bulo ne kawai a toshe a shafe a gini sai a ba wani dan wundo kai za a dinga saka mai abinci a ciki za ka kashi da fitsari da komai har ka daina gane dare da rana balantana ka san wai wata ya kama ko ya fito ko ya yi lusani ko yau ashura ko yau arafa ba ka da duk wannan information ba ka da wannan ba za ka taɓa gane mai kake ciki ba mun ji a baya su Muhammad da Ibrahim da tilawa suke gane suke ya kadura laha kadara suke gane cewa to yanzu sun yi azhar next sallah la'asar tsakanin azhar la'asar to in ya karanta izu kaza yana tunanin lokacin ta yi sai wannan sallah da aka suke gane lokacin sallah Wasan su shekarar su biyar bakwai a cikin wannan gidan yaro wani sai ma ya dade da mutuwa ya yi wari sannan za a sanya mutu sannan abu a bude a ciro shi warin shi ne zai sa a sanya mutu haka suka dinga yi wa mutane irin wannan ta'addancin jama'a sarauta kenan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha to shine yake wannan ta musuli da waka yana cewa menene ila llahi fima nalana ila llahi fima nalana narfa'u shuka izuwa ga Allah dangane da abin da ya same mu na bala'i muke kai kukan fa fi yadihi kashful madarrata wal balwa Allah shi ke yaye bala'i da kunci ce kharajna min duniya wa inna la ahluha mun fita daga duniya amma kuma yanzu mu mutane ne yan duniya ne duk mu tafi lahira mu tafi barzahu falasna min al-amwati fiha wal ahya kaga ai duniya waje ana al'ada ke fatan ne ko ahya an wa amwata ko kana cikin matattu ko kana cikin rayu to dan gidan yari shi baya cikin rayu ko bai cikin matattu shine ne min al-amwati fiha wal ahya idza ja'a na sajjanu yawman lihajati yace idan uh, gandireba shine as-sajjan yazo neman wata bukata wajen mu ko zai mana wani horo ko wani abu a jibna sai mu tamamaki wa qulna ja'a hadha min ad-dunya ce wannan fa daga duniya yake shi ma'ana zai iya fita ya shiga duniyarsa Allah shi kyauta Ja'far nan binu uh, Fadlu binu Yahya kenan al-Barmaki tarihinsa yana da tsawo sosai abubuwan mamaki da kyauta da jarintaka da duk mun karanta a baya sai a kuma littafin albidayatu wan nihaya zaka samu wasu daga cikin bayanai da kuma dai musamman littafin ibnu khallikan a tarjuma sa wata ke mai tsayi kwarai da gaske Allah shi kyauta wa fiha har ila yau a wannan shekara kuma muftil andalus wa khatibu qurtuba mai fatawar ƙasa andalus da kuma limamin juma'a na ƙasar qurtuba shine wato babban birnin andalus na wancan lokaci cordoba kenan a yanzu sa'asa'atu ibn salamin ad-dimashqi sa'asa'a ibn salamin dimashqi asalin shi mutumin kasar dimashq ne ya kuma ya zauna kasar andalus shine shigan musu shine farko kamar yadda zabi ya faɗa shine farko malamin da ya kai ilimin hadisi da mazhabin al-imam abdurrahman al-auza'i ya kai shi kasar andalus akhadha anil auza'i wa malik wal kibar wa akhadha anhu abdul malik ibn habib wa jama'a shine farko mutumin da ya fara kai musu ilimin hadisi a wannan ƙasa Allah ya gafarta mishi sanata ina wa mi'a shekara ta 193 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fiha sara rashidu ila khurasana yumahida qawaidaha a wannan shekara ne rashidu ya kama hanya zuwa ƙasar khurasana dan ya ainihin gyara abin nan dinta wato ya gyara mata zama saboda yawan ta da ƙayar baya da ake samu a can wa kana qad ba'atha fil amil madi harsamata bina a'ayin a'ayan faqabada lahu ala al-amiri ali bin isa bin mahan bi hilatin da a bara ya aika da komandan shi mai suna harsama bin a'ayan wannan harsama ya je yayi dabara da munafurci da da gadaru har ya kama wani eh, abin nan komanda mai suna ali bin isa bin mahan bi hilatin ta hanyar dabara wa khadi'a da makirci domin shi wannan Ali ibn Isa ibn mahanin an tura shi yana rike da wani bangare sai kawai ya tawaye ya fandare ce ya fita daga karkashin mulkin Rashidu shi ma zaman kanshi yake yanzu da aka tura wannan kwamanda ya je da sojoji maimakon ya yake shi sai ta dinga aika mai da wasiku da dabaru da kyaututtuka har dai ya bada ya yadda zai bada kansa ya kuma bada kan nashi bayan da ya bada kanshi kawai kuma sai ya ce to ai kuma ka shigo har nake ka ya mishi irin na yan sanda kenan ko su tamawa ya ce ka rubuta report ba ku mai za a kashe magana ba ga suke wasu da lauyoyi kana rubuta abin da ka kwamitin kanka shikenan ka kwana ciki ba abin da ya dame su wastasfa amwalahu wa khaba'inahu ya kwace gaba ɗaya dukiyoyinsa da taskokin da tara kuɗaɗe fa asabe biha ila rashid ya aika da dukiyar gaba ɗaya zuwa ga harunar rashid wa huwa bijurtan a lokacin haruna yana jurjan ala alfin wa khamsami'ati jamalin kayan da aka tara dukiya sutura da zinariya da kayan karas na mata da raunna da alkyabu da makamai sai da aka yi lodi raƙumi dubu da ɗari biyar jama'a raƙumi fa kowane raƙumi kayan shi kamar ka ce a kurukura guda ne fa raƙumi ɗaya in ka je nan ƙasar sakwata ka ga buhunan da za a loda mushi za ka ga kayan a kurukura ne to haka aka dinga kwasan waɗannan kayan dukiyoyin da ya tara aka kai su ga haruna rashid sun masara ila ƙus fi safari sannan sai kuma shi har zama ya tafi zuwa ƙasar ƙus wato yanzu sunan garin kenan tus t-o-u-s yanzu state ne wannan ƙasar iran ko mun gani ƙasar iran mun sha faɗa cewa ƙasar musulmai ce fa jama'a juyin juyi hali ne daula ta ainihin eh, safawiya eh, suka suka suka zo shekara ɗari shida da suka wuce suka kawo shi a wajen karanta littafin eh, shamul awarid fi zammin rawafit na mulla aliyu da qari da ƙasarsa ce ya yi bayani a kai. to dan misali yanzu su imamu ahmad da duk wanda ka ji an ce wana wana arrazi razi garinsu rayu ɗin nan ko to yanzu anguwa ce a tehran ya haɗe da birnin tehran ya zama anguwa garin malaman hadisi irin su imamu ahmad da ire-iren su abu hatimin razi abu zur'a wana wana da zaka ji an ce zaka ji an ce razi razi da garin su kenan kuma hayan da iraniyawa suna amsa irin wannan sunan zaka ji wana wana razi garin musulmai ne aka samu juyin juyali ya kuma karkashin gwamnatoci na shi'a wa huwa alilun shi da lafiya a lokacin wa kana rafi'u bin al-layth kad ala ma wara an to akwai wani dan tawayen shi ma shine rafi ibn al wanda shi ma wani amir ne shi ma ya fandare ma harun rashid ya mallake wasu kasashe da suke mawara an-nahar wa'asa yayi tawaye yayi barna faltaka jayshuhu wa alaihim akhuhu hum wa harthama fahazamahu sai suka hadu da sojojin rafi ibn layth karkashin jagorancin wani dan uwansa suka gamu da su harthama sai suka ci nasara akan su harthama wa qutila akhu rafi'in aka aka ci nasara akan ainihin su su rafi ibn layth din kenan aka kashe dan uwan nasa wa malaka harthamatu bukhara harthama ya samu halin mallaka kasar bukhara a daidai wannan lokaci wa fiha fi dhil qa'dati توفي الإمام العالم أبو بشر إسماعيل بن علية الأسدي مولاهم البصري واسم أبيه إبراهيم بن مقسم وعلية أمه سمع أيوب وطبقته a dai wannan shekara a cikin watan zulka'ada ta kenan aka samu rasuwar babban malami wanda yake ce ma ibnu ulayya isma'il ibn ulayya abu bishrin isma'il ibn ulayya tanil asadi maulahu bararran bawan banu asad albasari mutumin ƙasar basara wasu abihi sunan mahaifinsa ibrahim ibn muqsim amma ya shahara ana ce mashi ibn ulayya haka ake ce mashi ibn ulayya ana danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa malamai suna cewa saboda tasowa da yi a tare da ita sunan shi ya shahara a haka ana samun mutane da suke samun kansa a cikin wani yanayi da za a kiraye su ba da abin da ake tsammani da sunan iyayensu kamar shugaban ƙasa da aka yi a Najeriya Murtala Ramat an ce Ramat ɗin sunan mahaifiyarsa ne ko wallahu a'lam to ana samun ire-iren waɗannan ah, ulayya din mala ce wa ulayya ummu mahaifiyarsa ce sami'a ayyuba wa tabaqata ah, ya ji karatu a gun ayyub as-sikhtiyani kenan da kuma tabaqatahu da sa'annan ayyuba qala Fahadu ibn harun دخلت البصرة وما بها أحد يفضل في الحديث على ابن علي ناشي قصب بصرة نتردى باب واندي كي ابن علي يوان حديث ابن علي أنا لقسكين رجال نا الكتب الستة قبدا وقال الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد يتشي إليه المنتهى في التثبت بالبصرة شيني كاركي شيني كانكت وزن تثبت وزن إلمي أقصب بصرة وقال ابن معين كان ثقة wari'an taqiyyan ibnu maini yake cewa amintacce ne mai ainihin wato tsoron Allah mai taka wa qala shu'ba ibnu ulayya sayyidul muhaddithina yace jagoran malaman hadisi ne kamar yadda muka ji ya rasu a watan zulqa'ada na wannan shekara sannan kuma malamai suna cewa an haife shi ne shekara ta ɗari da goma bayan hijirar manzan Allah su alaihi sai zama kina ya rayu shekara tamanin da kenan rahimahullah wa fiya tufiya wa tufiya ba'dahu bi ayyamin bayan 'yan kwanaki ƙasa da mako guda tufiya ba'dahu bi ayyamin Muhammad bin Ja'far Gundar sai malam Muhammad ibn Ja'far wanda aka fi da suna Gundar al-Hafiz Abu Abdullah al-Basri babban malamin nan mutumin ƙasar Basra wanda ake wa alkunya da baban Abdullahi sahibu Shu'ba almajirin Shu'ba din nan sanannen almajirin Shu'ba wanda duk sanda ka ji an ce an gundar zai ce haddasana shu'ba in fact malaman hadisi ma ba sa karɓar riwayar an gairi shu'ba huwa thabtun fi shu'ba lakin fi gairi shu'ba yuktabu hadithu ah, yana daga cikin Jalus Sita ah, yana daga cikin shahararrun waɗanda suka shahara da riwaya hadisi ahlul riwaya na hadisi ya shekara ashirin a hannun shu'uba ɗin yana karatu don haka ya san hadisan shu'uba gaba ɗayansu shi yake riwaya su kuma shine hujja game da su sannan an taba zuwa ma ya za a kure shi aka ce fito da littafin shi gaba daya ya ce aka fito da littafin shi gaba ki daya aka wuna ana dubawa ba aka kuskure ba a cikin ruwa hadisan uba sai dai waye gari da hadisan uba kawai sai dai ya ji dai ana maimaitawa inda ya zauna a majalisa riwayar dai kawai maimaici dai ya ji su kamar urwa ne da Aisha urwa haka yake faɗa ce na ji hadisan uwata Aisha gaba daya sai da aka waye gari duk abin da take faɗa zan ji tana koyawa wani tun na taɓa jin shagon. ma'ana ya riga ya kai ya sauka kenan a karatu kuma gane wannan ba kowa yake samun wannan falalar ba jama'a ilimi a ce ka sauke karatun wani malami ta yadda malami shararren irin uba duk karatun shi a ce ka iya wani samu wannan falalar sai mutane daidaiwa jama'a ah, wa qad rawa an Husayn al-Muallim wa Ta'ifa yana da riwaya daga Husayn al-Muallim da wasu malamai wa qala yace ladimtu shu'bata 20 a sanatan na zauna da shu'ba shekara 20 wa qala ibn ma'in kana min asahi nasi kutuba yafi kowa nagartar littafai wa qala akhar makatha gundarun 50 sanatan yasumu yawman wa yaftar yawman gundar ya zauna shekaru 50 a rayuwarsa yana azumin annabi dauda yayi yau ya sha gobe yayi yau ya sha gobe Allahu akbar kaji auliya kenan wani abin mamaki shine gundar bai bar kasar basara ba gaba ɗaya da sunan koyon hadisi Ya bar garinsu da aka bai san makka ko madina ko wani gari da sunan neman karatu ba da aka baka ji riwayarsa daga wani mutum wanda ba ɗan ƙasar basara ba sai dai idan ya shigo garin ne kamar wane kamar ibnu jurayj abdulmalik Ibn jurayj wanda shi ne ma ya sa mai suna gundar ya shigo ƙasar basara ya yana koyar da hadisai idan ya faɗa saboda mutanen basara mutanen iraki har yau mutane ne masu raini in ya faɗa ya faɗa sai suna mushi musu suna cewa ba haka bane suna ta shishigo mai da shishigi da da neman sai sun ƙure shi cewa su waɗannan hadisan ba haka suka san su to sai ya zama shi dama shi wannan Muhammad bin Ja'far din dama kuma shi ya fi kowa karambani shine sai ya ci mushi uskut ya gundar kai mana shu mai shagen naci mai gundar shine al-mulih wanda yake da ilha wanda yake da naciya ko al-mubrimu fil amr mutumin da yake da zakewa yake da shishigi shikenan da yace mishi ko uskut ya gundar da dalibai aka dariya sai kawai suna bi shi daga nan shikenan sunan shi gundar in fact sai da aka wayi gari an samu mutane sama da goma masu suna Muhammad bin Ja'far Muhammad bin Ja'far a riwaya kowanne kawai sai a shi da lakabin gundar kamar da aka samu ka suna shehu ibn Usman ko sai a dinga ce maka shehu kawai ana ana dauka kai ma wai shehu dan hudu ne kai ma in ka je Kano ka ji ana cewa me Kano Abdullahi da akwai sarkin Kano Abdullahi to dun da ka samu shi Abdullahi ko sai dinka ce mishi me Kano ko san Kano to haka sai da aka samu mutane da yawa kaman akwai Al-Hafiz Abubakar Muhammad bin Ja'far Al-Warraq Al-Baghdadi wanda shi ma ana ce mishi Gundar akwai akwai wani mutum ma a wannan abin nan abul hussein muhammad bin abdurrahman muhammad bin ja'far ibn abdurrahman razi wanda shi ma yana daga cikin rijalul abin nan hadith a zamaninsa a kasar bagdad yana tarihi a cikin a cikin tarihi bagdad akwai sunanan da yawa akwai muhammad bin ja'far ibn adam al-jurjani babban malami akwai akwai muhammad ibn ja'far ibn al-muhallab sunanan da yawa sama da mutum goma waɗanda duka sai da suna ya bi su saboda abin na akwai Muhammad bin Yusuf bin Bashir al shi ma ana ce mashi Gondar da yake sunan shi ba bai yi irin nasa ba akwai akwai Muhammad ibn Ja'far al-Fani shima shi ma gadadiyun ne ya zama dai wani lakabin kawai ya shahara tsakankanin ɗalibai da malamai masu harka hadisi a a ƙasar Bagadaza in a ganka da naci sai a ce maka gondar ko in sunanka ko incidentally ya zama Muhammad bin Ja'far sai a dinga ce maka gondar wanda ya same sunan to shine Ibn Jarir Abdul Malik ibn Jarir babban malamin hadisi mu wuce shi a can baya in kun tana ya rasu hijira shekara 150 so to to to in ba irin su da suka shigo garin ba bai koyi hadisi a gun duk wani wanda yake ba dan Bagadaza ba dan basara ba sannan ah, ya kasance yana da sana'a ita ce yana sai da huluna shine irin masu kasa hulla baki masallaci dinan sana'a shi kenan gundar sana'a shi kenan zai kafa hulun kasa hulun shi yana siyarwa da zarar malam ya zo sai tattare sai koma cikin makaranta in an tashi sai zo ya zauna ya ci gaba da sai da hulun shi ya kasance mutum ne mai shirme da wasa da raha fiye da kima an ba da labaran shi da dama na shirme da wasa da raha mughaffal haka suke cikin shi wa kana mughaffala ah, duk da kyalibar mu zahabi yayi kokarin ya yi inkarin wata kissa shahararriya a tarihinsa ya kawo inkarin game da ita babu isnadi amma kissa ce shahararriya cewa matan gidan shi masu rena shi matan aure da yake da su masu rena shi saboda shirme da yake sai ya faɗi magana a ƙi kuma yi zo su canza mai magana wata rana ya taɓa siyo kifi kuma ka je ka auno kifi kilo da yawa yanzu yana jira a dafa kawai sai bacci ya ɗauke shi da suka gama fahimci kawai sai suka cinye su da yayansu sai kuma bayan sun ce suka tana tofa ya kamata ce sun aji mushi sai suka je suka ɗauko ƙarnin kifin aka shashafa mai a hannu yana bacci sai da ya tashi ya ce ina kifi na aka ce aka ci kifi ya ce a ah, na hannunka ya na ya ce eh ku gaskiya ne hannuna yana warin wanda ya ci kifi amma ciki na bai kama da wanda ya ci kifi da yana a tarihinsa da ire-iren waɗannan saboda gafalarsa a rana ɗaya yana azumin da aka ce yana yi irin azumin da yake ne ko ramadan ba zan iya tunawa ba ya taɓa cin abinci sau uku a rana ɗaya da mantuwa yana azumi <laughs> a gona ya kai mu gafal ko <laughs> Allah shi kyauta Muhammad bin Ja'far kenan Gundar rahimahullah wa fiha Makhlad bin Yazid al-Harrani muhaddisur Rahal rawa an yahya ibn sa'id al-ansari wa tabaqati sai kuma wannan malami mai suna ainihin wato makhlad bin yazid al-harrani muhaddithun rahal malamin hadisi ne wanda yake yayi yawon duniya gari gari yana da riwaya daga yahya ibn sa'id al-ansari wa tabaqati wa fiha fi al-hijja abu abdullah marwan bin muawiyah al-fazari al-kufi al naziru nazir wa وابن عم abi إسحاق الفزاري rawa an humaydin tawili wa tabaqati sai kuma malam ainihin marwan ibn muawiyah al-fazari wanda yake cousin ne ga abu ishaqa al-fazari wanda yake mutumin kasar kufa amma ya zauna dimashqa shi ma wannan shekara ya rasu qala al-imam ahmad thabtun hafidh wa qala ibn al-madini thiqatun fi ma rawa an al-ma'rufin amintacce ne game da abin da ya riwaya daga amintattu daga sanannu ya mutu yana da shekara wajen 80 rahimahullah wa fi al-imam Abu Bakr ibn Ayyash al-Asadi mawlahum al-Kufi al-Khayyat shaykh al-Kufa fi al-qira'ati wal hadith wa lahu bid'un wa tis'una sana kana min ajalli ashabi Asim qata al-iqra'a min qabli mautihi bi 19 bi 19 sana قال ابن المبارك ما رأيت أحدا أسرع في إلى السنة من أبي بكر بن عياش وقال غيره كان كان آآ آآ كان لا يفتر من التلاوة قرأ اثني عشر ألف ختمة وقيل أربعة وأربعة وعشرين ألف ختمة wannan shine abubakar bin ayyash bin asadi babban malamin qira'a ɗaya daga cikin wanda suka suka suka gaji karantar da tilawar ainihin kira'a ta asim a ƙasar kufa mutumin ƙasar kufa ne ana cewa alkhayyat ana kuma cewa alhannat ko dai zama alkhayyat mai sana'ar ɗinki ko kuma alhannat kamar yadda zahabi ya karkata zuwa ga haka a cikin siru alamin nubala da littafin ainihin tazkiratul huffazi da ma'rifatul qurra alkibar eh, cewa alhannat ne wato mai tarare eh, shekul kufati fil qira'ati malamin ƙasar kufa a qira'a wal hadith ko malamin hadisi wannan yana da riwaya a cikin sahih bukhari da kutubul arba'a duk da yake kamar da zahabi ya bayyana a cikin mizanul i'tidal a wajen riwaya hadisi shi ba mai karfi ne sosai ba yana da dan rauni amma bukhari ya intika'in wasu hadisansa kamar malamin sa asib ko kuma sauran abokan karatun shi da aka sani galibi daga cikin qurra'u mun sha faɗi cewa abin da yake faruwa shagaltuwa da qira'a yakan shagaltar da su daga barin wani fanni kamar na hadisi ba wai ba su da kwarewa ba ne kamar da koda a cikin hadifin akan samu wanda suka shagaltu da riwaya kawai ko da suke shagaltuwa kuma da riwaya da diraya don haka kowa akwai akwai fannansa sai kamar da ibnu qayyim zai yake ambatawa a cikin walbi sai cewa wanda yake shagaltuwa da riwaya bai nufin fa bai da hazzi akan diraya amma dai ba ita ce shugul shagil din ba to haka aka samu malaman kira'a da daman su zaka ga suna da karancin gogewa a cikin riwaya hadisi kamar da su kuma malaman da suke malaman hadisin ko da malaman kira'a ne zaka ga ba a cika jinsu sun shahara da haka ba kowa yake samun lokacin da zai hada duka biyun ba saboda kowanne abu ne da ke bukatar iyakar rayuwar ka ciyar masa haka Abubakar bin Ayyash ya kasance ya keɓanta da karantar da kira'a amma tun kafin shekaru goma sha tara da rasuwarsa ma'ana shekaru sha tara baya ya ritaya daga karantarwa a lokacin ya fuskanci cewa tsufa ta fara kama shi eh, bayi da ƙarfin tilawa irin wanda yake da ta a sanda yake da ƙuruciyarsa ba shi da ƙarfin jikin zaman karantarwar to sai ya ritaya ya daina karantar da ainihin tilawa ta alkur'ani rahimahullah malam ya ci gaba da cewa eh, kana min ajalli ashabi asim qata al-iqra'a min qabli mautihi bi 19 sana wa qala ibn mubarak ibn mubarak yake cewa ma ra'aitu ahadan asra'a ila sunnati min abi bakr ibn ayyash ban san wanda ya kai shi ainihin saurin karɓar sunna ba wa qala ghayruhu kana la yaftu min at-tilawa baya rabuwa da tilawa koyaushe cikin karatu yake na qur'ani yana kwance ne yana zaune ne a gida ne a mota ne ko ina qara'a ithnai ashara alf khatma yayi sauka guda dubu goma sha biyu sauka zalla kawai ba wai ba wai a gurguje ba jama'a ko mun gane ya sauka ya maimaita wakila arba'ata wa 20 alf khatma wasu kuma suka ce a sauka 24 ne abin da ya faru da yana kirgawa ne sai dai na ma kirgawa ya ci gaba da iko to kuma sai ya zama iya wanda ya kirgan ya maimaita kamar yawanta shi ne sai wasu suke gana a ai dubu ashirin da hudu ne sauka dubu ashirin da hudu jama shi kadai fa ba wai yadda ake na bidiya a rarraba din nan ba dama wannan babu shi a suna, a rarraba a zo kawai yanzu misali na ba kowa juz'i ko izu bayan rabin awa kawai a ce an sauka eh, wannan an sauka daga shirme ne ba an sauka daga karatu ba ko a ce bari kuma bayan nan ai wata addu'a duk bai zo a suna ba kai kadai dai kana iya zama ka karanta qur'ani ka sauke bayan ka sauke kai addu'a ba kuma du'a'u khatmul qur'an da aka sani ba kai addu'a kawai abin da ya sauka wannan addu'o'in duk ba su da inganci mun yi karatun anan a cikin iktidau abubuwa ne suka zo mutane a hagungunce ko malamai suke endorsing din su saboda suna kawo kuɗi yanzu malami ne zai ce maka ba komai ka kawo kuɗi za a tara usadai ko alarmomi ko gardawa za su maka sauka wata saukan ma ayi wata ma ba za a yi a ce za maka sauka dubu da ɗaya ko sauka ɗari bakwai da saba'in da bakwai a kowane daren sha bakwai ga wata kuma sai an shekara ana yi haka duk za kuma za a ce kowane alarama mako kowane mai tilawa za a biya shi kaza sai malamin ya ji alatu kuma shi kenan saura ba su ji kome ba sai dai kuma an zuwa an yi sa dafa musu dankali da zoɓo ko sha <laughs> to kaga tunda malamai suke goyon baya abu sai mutane suka ɗauka da gaske ne wala har yanzu kana zaune lafiyar kalau fa sai kawai wani ya bugu maka waya ko ya maka message musamman dai yan boko dinnan. su ce da Allah yana so ne a mai sauka mutane ba sa muku irin wannan tai ce da Allah yana so in kama kama kana da dan cikin talaucin ka ka samu wata harka ke sai ka ba kanka fata wanda zaka ba kanka amma dai ba kyau amma mutum ya zauna ya tilawa ta tilawa to wannan daidai ne kaga wannan sune ahlul qur'ani ke mun karanta a baya game da game da hafsu ko hafsu cewa ya ya taba rashin lafiya shekara biyu dindi wata 24 ya samu ya samu falij ya samu stroke bai iya komai yana kwanci Allah taimake shi ya samu ya warki da ya tashi karatun shi yana yadda yake tilawar shi tana nan yadda take babu no shake kaga muku yanzu ma wani zai ka ji wani izufin ma ya tuni ma ya ma gudu ma kai sai dai kawai dai man shawi yana yi dai ka dai amma kai ka zauna ba za ka kawo shi ba saboda duka haddace ta ta ta ta yan musabaka Allah ya samu dace waɗannan bayi ne na Allah na ƙware jama'a Allah ubangiji ya ƙara musu rahama eh, kamar da aka ambata sabt ne fil qira'a amma kamar da tabiya ambata a cikin gari eh, yana da kurakurai a cikin riwaya hadisi wa fiha al-abbas ibn al-ahnaf adu shu'ara al-mujidina wala siyama fil ghazali sai kuma wani mawakin gazal wanda ya shahara yana ma wata ibdurash mai suna fauz yana yawan mata waka shine ah, al-abbas ibn al-ahnaf mawaki ne mutumin kasar kasar garin su Hajjaj mai sunanta Taif amma ya zo na kasar Bagadaza yana daga cikin mawaka wanda suka shahara da gazal abin mamaki shine shi a wannan zamanin da ake samun kuɗi da waka shi bai yi waka da zai samu kuɗi ba baya yaban sarakuna da waka shi yana yi budurwar shi ne kawai da haka bai samu ko kwandala da waka ba za mu saurara nan saboda tarihi na gaba na Haruna Rashid ne yana da bukatan abin nan wato dan eh, jan nan kashi haka kankani karma dan taba usulul fiqh ne ko na wa karma eh. ya sa da musulunci babu alif ba a cewa kharra kharramiya ba a sa alif suna da musulunci eh. suna da musulunci amma duk malamin musulunci su tabbatar da cewa zindiƙai ne batattu tuni. wane ne afuwan umar hello alaikun sanatuna to ya zauna ana nan zuwa inda jarbabe ne shi ya zauna ba shugaban bane a yana abubakar kuna an yashi ok haka ne ba bai kira sunan shi ba kwaya kasa ko sabani game da asalin sunan ko saɓani shu'uba ko abdulhafiz na jin ba na manta ba kamar suna guda uku ko amru dai akan mai sunansa tabar madan taɓa usulul fiqh ko qawluhu wa ijma'u hadhihi al-ummati hujjatun duna ghayriha ay wal ijma'u hujjatun shar'iyya yajibu al-amalu bihi ala kulli muslim yace fadin sa da yace ijma'i fadin ibn al-juwayni da yace ijma'i hujja ce a wannan al'umma ban da wata al'umma ya ce abin nufi jima'i hujja ce ta shari'a wajibi ne musulmi ya aiki da ita kamar yadda yake wajibi musulmi ya aiki da ƙwar'ani ya kuma aiki da sunna wajibi ne kuma aka ce ka kaza ijima'in malaman musulunci ne wajibi ne bi idan ya fandare hukuncin fasikanci ya hau kan shi kamar yadda wa ƙwar'ani ko sunna hukuncin fasikanci ne ko haka ina fata mun gani. malam yace wal muradul ijma'ul qawli sarih haka ce ijma'in da za a aiki da shi ana fa ijma'i al qawli na magana as-sarih banda ijma'i al hukmi ko ijma'u tark akwai shi akwai an yi nisa usul fiqi zaka ji magana akan anwa na ijma'i to ijma'il qawli shine wanda suka fada fatawa kuma ta iri daya ko kuma ijma'ul amali ko al hukmi wanda saboda ba a samu mukhalif ba mutum ɗaya ko biyu sun faɗa ba a samu mukhalif ba tare da shaharan abin sai a ce hukunci hukuncin ijima'i bai da ƙarfi kama wacce don gayatul amri a ce shi shine lam yu'lam lahu mukhalif ko kuma ijma'u tark dukkanin malaman zamanin sun bar sabawa abin wato ba a same su da saba wannan magana ba shi ma yana ƙasa da ainihin ijma'ul qawl malam ce. wa qawluhu duna ghayriha ay ghayri hadhihi al-ummati min al-umam as banda ijma'in wasu al'ummomi waɗanda ba wannan ba falaysa hujjata na alaina yajibu yajibu ittiba'uha ijma'un al'umma annabi Isa misali kirista kenan ko ijma'in al'umma annabi Musa bai wajaba akan mai aiki da su ba wa min al-adillati ala al ijma'a hujja da gaskin dalilai akan cewa ijma'i hujja ne akwai fadin Allah wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina liwallihi ma walla wa nuslihi jahannama wa masira wannan aya tana matsayin hujja akan cewa wanda duk yake jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shari'a ta bayyana masa kuma yana bin tafarkin da ba na musulmai ba to Allah ya ce za mu gada mushi abin da ya dauka wa kansa sannan mu sashi a cikin jahannama Allah ya tsare mu jahannama ta munana a matsayin makoma wa wajhu lil istidlal anna Allah ta'ala tawa'ada man khalafa sabila al mu'minina Allah ya ja kunne ya yi alkawari na azaba ya yi shaidin azaba ga wanda ya saba matafarkin muminai fa wajaba tiba'u sabili haka wajibi ne kenan bin tafarkin su wama zaka illa li annahu hujja babu abin da yasa aka ce abu tafarkin sai dan hujja ne wa qawlu ta'ala da kuma fadan Allah wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas Allah ya ce irin haka ne muka sanya ku al'umma matsakaiciya wal wasatu al al khiyaru a madaidaici kuma zababbe don ku zama masu shaida akan mutane muktada zalika annahu usimu min al-khata'i fima ajma'u alayhi bayanin haka shine Allah ya katange al'umma nan al'umma nan daga kuskure akan abinda da ta haɗu akai fa yakunu qawluhum hujjatan da haka zancin su hujja wa qawluhu sallallahu salama la tajtami'u ummati ala dalala manzo Allah ya ce al'umma ta ba su haduwa akan bata kamar da al-imamu Abu Dawud da Tirmidhi suka fitar malam yace wajhu dilala anna umumal hadithi yamfi wujudad dalala uh, wannan hadisin a ummancansa yana nuna kore bata wal khata'u dalala kuskure ko bata ne fala yajuzu al ijma'u alayhi da ka yuwa al umma su hada kan kuskure fa yakunu ma ajma'u alayhi haqqan da in al umma ta hada kan abu kaza ya zama gaskiya fa wajabat tiba'u wajibi ne abi wa qawluhu wash shar'u warada bi ismati hadhihi al umma shari'ar Allah ta zo da bayani akan katange al'umman nan daga haɗu akan kuskure hadhihi jumlatun musta'anafa wannan sabuwar magana ce li bayani ismati hadhihi al'ummati an al-ijtima'i al khata dan yayi bayani akan katango wannan al'umma daga haɗuwa akan kuskure li hadha al-hadith saboda wannan hadisi wal muradu bi shar'i abinda yake nufi da wa shar'u ma shara'ahu Allah ta'ala mimma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya shar'anta ta hanyar abin da Allah subhanahu wato ya aiko shi ya shar'anta wal ismatu ma'ana hal hifdhu wal man abin da ake yin da isma shine tsarewa da katangewa da kuma hana wa fada wa barna wal muradu bi hadhihi al umma man yanaqidu bihim al ijma al umma sune waɗanda ijma'i ke haduwa da taruwar su kama ta kaddama wala yughni an hadha an hadhihi al jumlati ma taqaddama min ithbati hujjati ittifaqi لأنه لا يلزم من الحجية isma العصمة yace wannan kuma ba zai hana bayanin da aka faɗa a baya bana cewa hujja akwai hujja a cikin haɗuwarsu saboda ba lazimi bane dan an samu hujjar ya zama an samu isma shi sa ya faɗi wannan magana sabuwa haduwar daban sannan hujjar kuma daban fa inna qawlal mujtahid al wahid hujja ala muqallidihi ma adami ma'asiyati yace da ma adam ismati zancen malami mujtahidi to hujja ne a gun masu bin shi tare da cewa shi a matsayin shi na malami guda daya bayi da isma bai tsaru daga yayin kuskure ba shi sa maganar shi ba ta zama hujja akan mujtahidi dan uwansa amma tana zama hujja akan muqallidai ma'ana suna da yancin abin da ake da hujja suna da yancin su bautawa Allah da wannan abu kuma idan an tambaye su ce malam wane ne ba da fatawa mana yanzu mu talakawa a ilimi mu suka jahilan gari ka da yancin kai wani abu wanda yake fatawar wani malami ne an tabbaye ka ce maliku ne ba da fatawa abin da yake ana yasugu al-ifta wal ta rufi ba wannan yana nufin kuma abu ya saba wa nasi ka ce maliku ba ba irin wannan ba da babu nasi akai amma ga wani malami ya bada fatawa kai kuma baka kai ilimin sa ba kai jahili ne ko muqallidi ko dalibi kana da yancin ka yi wannan abin a matsayin addini ko ibada ko falala da hujjar cewa kuma wane ne ya bayar in an tambaye ka kuma ka ce wane ne ya faɗa a matsayin ka na muƙallidi gare shi tare da cewa ba dole ne ya zama abin da ya faɗa ɗin daidai ba alama fi nafsil amri ta iya yiwa idan bincike ya bincike sai a gane kuma kuskure na ina fata mun gane wannan za mu saurara nan jama'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wani jarrabe an ce yana yana jira na samu da shi